in ka ta kama وما لكم به فلا تموتن فلا تموتن إلا jirgin wajen Allah ya kashe da cable يكسرها دولة يكسرها آية يمكن يدرسها في الكلية وهذا يكون غالبا هذا ما نعرف يقرأ كتابه في والي يا الله كثير يدرس لتفكر متفكر وجهك إليه kyau lalle wannan ya yi kyau ko ya da gaske a ce gara kuma wani da ga Allah ga wani da ga Abubakar في شيء يواجه سوء الوفاء عمال يقول على ذلك وذلك يتفرع في كتاب سيد البخاري وسيد مسلم وقال صلى الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلا تمنون سيروا كما قال الجيرة يقالوا يؤمنكم أبي أبواك أبي عمر أبو عثمان لأن الله في كلمة تقولون والرؤى التي يمكن كذا تسميه كثير أو مدى يقول لي يجب أن يقوى أصلاح تضبط الرسولية يا رب تذكير أن لا أبو أبو عليهم نظامية كتابه معرفة الصحابة لك عائشة لا ترى لو مثل مطلع هي الإشراف والإنشراف يا إني يا مدين بهذا الأبد وهذا يا برمك

هؤلاء لم يكن وهذه الأمنية كلمة الحقوق ويحيى فيه إلى غير السنة ولكم في ذلك إبراهيم إنه كان في الدين النبيا ولكم في ذلك إبليس إنه كان في الدين النبيا يدعى غير ذلك النبي يا ربي أما كان كما في أمور الله فلك في الدين بل الأولى كيف وضع النبوة إن كثير الذي أبوه إلى لمحمد صلى الله عليه وآله توقف جاء به أبي طالب هذا جاء رجل كتابه زهير زهير لعبد الله بأن الأمل إسلام بعيد فإن أبي طالب أتاه إلى الخطوبة أن يركب النبوة يتجلى الخير والنبوة kawo ganuwi da yawa zuwa ga alifarsa yake ba haka Allah ya zo da yanki a wata yake yi ba haka jami'a yi ba haka bada ga wani ke jirgin rasan da zuwa gare shi ke da jirgin rasan to ga ke yi ba da kan Thank you. التوحيد السنة وهم كان منكم أن يؤمنوا به لكن لا هو هل يمكن أن يجوا إلى أولاد العلم؟ أو يمكن أن يجوا أو يمكن أن يجوا أن يجوا إلى أولاد العلم؟ لا يمكن أن يجوا أما يمكن أن يجوا هل يجوا وأنت كما هذا وأتى المتعب إليها ألا ينام ولا صمت لنقول التي أولى إلى أن التي أن تبقى فيها مجلسة ما هو يمكن يتجدي أن لا أن أمر في القرآن الكريم

ne wanda ya yi kuma ya da وَإِنَّ Quiero que veas que mi vida es mi Y ahí me una Gracias. لأنه في مثل ما أنزل ورسل به وقت ونحن نستويه أبناء يبقى بلادها على كده ويبقى تدريبها الفهم صحيح العمل في المناقشه وهو انه في موضوع مناقشه بلاد المغاربه يقعد وقال له كان البيت يا ابو وقال لك كان احيانا

على كل نسألك علما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وما بعد يا الله مسلمين يا أيها الذين يقول عزيز المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه مولاي مثل العربة أقول لك أنا لو كثيرة لماذا الآخرة yaudara shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wata daidai da daya ga watan biyar watan ne ranar ma'aikata ta ce miladiya shekara dubu biyu da goma sha Jirgin Allah da mutunka da kasara wata a a wannan mai albarka ya kawo wannan gari na mai kawo da ke nan karamar hukumar kankara da ke a kano a ƙasar najeriya a ba yake so ya haɗa adana yaron jamarin jihar katsina a najeriya yan uwa wani abu ala وهو يؤتي أن يتتكاثر وأنفسها فأنقذ النساء من المسنة فنزع أن تنقذ النار مع المنافقة لأي مدن أتنقل لكن سواء حيثين قال محمد صالح عبد الله العالمي بمعنى مثلكم شيخ جعفر محمود ادم ولا تستند مثلكم المنتدى الابراهيم اترمضكم الوالي اجاكم ya ka biyo bayan sa da babban imamun masallacin imamun bukari ala muhammad rabi da rijiyar lemo a kuma rijiyar lemo shi na da babban imami na masallacin imamu bukari da taimakon rijiyar zaki na mafi a karamar hukumar zane a jihar shi ne wato ya yi magana a kan abin da ya shafi roƙo da sunan annabi ya ce za mu sa mu yi watsi da dawa mu tsaya mu yi aiki a wani aiki mu san da wani sako ko ina kake in kace ka da Allah sunna ka aika da sunna ko da ba ka nan tare da mu mun san zuciya ta kunne mu daga cikin al'arwaku mu mujallada ba ta arafa minha ikala wa ma ne na ikala abu ɗaya yau manta hausa suna cewa lillahi wada shi ya san kudin da yanzu kuma ya kamata ya yi gaya musu cewa sun da abin da kamar yadda ya ce fada na zama ta a sha'awa abin da ake kwaɗayi ake zarayi wanda yake yi mun fada da ita ba dare ba rana yau kada da shi ahlu suna murna ce to da sai ya gaya musu a kuma kowane gida kowane gida ne ke kirma da mutum kansa mun kalubalanci wannan gidan muna da hukunci a cikin bayan shi sai aka biyo bayan sa da wani babban limamu abokina abubakar abdulsalam abu faik wanda suka fi baban ba wanda ya zama da ke abubuwa da tsoro kuma ya zai magana a kan asalin kan adam kuma kasi ya tsaye a kan abin da ya shafi mu'amala ya kawo da wannan magana masuniya da ake faɗa a filin mu'amala an yi matsayinka wanda da yawa ba su san matsayinka ba zai aya yanzu aka harbe amma yin gaba da magana sai mai kyau babu wata a cikin kan mutum da kuma manzan Allah وقت النار وقت ما تقول يقول انا جاء تقول عندي ما جاء ما في اعمالي مجال النفوس انا لو لا تقول كاكم بكانك القران bakarikan sunna bakarikan maganganun malamai abokina malamina malam alƙafin kuma suke yan kada dama da ce malam alƙafin hoto in kada dama da كان عليه Thank you. Allah kawai a nan saboda wannan zan ƙara tana nan kuma ta kuma kiran sabuwa to wallahi ku yi da kafin kan mata an ba ta da kyau ba da ya ta ba suna da shi. Yau ko ta yi girma ba ce ne.